Assalamu alaikum ya ‘yan uwana a cikin addinin Islama. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin taskar taku wacce aka fi sani da taskar al'umma wacce aka samar da ita domin ku, ku al'umma. Da fatan za ku gyara zama don jin yadda ta kaya a kotu sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe da ke Kano a kan zaɓen da ya gabata na gwamnan Kano tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da gwamna mai ci Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kamar yadda kowa ya sani dama an ce shari'a saɓanin hankali ce ko kuma a ce mace ce da ciki ba a san mai za ta haifa ba sai abin da aka gani. Irin haka ce ta faru a Kano a yau laraba biyu ga watan goma goma sha tara, a yayin da kotu ta koli karar da abba kabir yusuf na jam'iyyar pdp ya shigar yana kalubalantar nasarar dr abdullahi umar ganduje a yayin da kotu ta ce jam'iyyar pdp da ɗan takararta sun gaza gamsar da kotu su suka ci zaben gwamna a jihar kano hakan ta tilasta kotu ƙarƙashin mai shari'a justice shamaki korar ƙarar baki ɗaya, sannan ta ce wanda hakan bai yi masa ba yana da damar ɗaukaka ƙara nan da wasu 'yan lokuta kuma da alama hakan bai yi wa 'yan kwankwasiya daɗi ba shi yasa suke shirye-shiryen ɗaukaka ƙara idan lauyoyinsu sun gama nazarin shari'ar da aka yanke a yau. babban abin da za mu duba akan wannan shari'ar a yau shine mai yasa aka kori wannan ƙara duk da tilin hujjoji da dalilai da 'yan jam'iyyar pdp suke gani sun ingiza ko kuma sun mika ga kotu haka zalika har akwai hujjoji da suka ƙara gabatarwa daga baya wadda ita mai shari'a halima shamaki ta ce ba ta san da su ba me yasa a kunshin shigar da shari'a na farko ba a hada da wa'annan hujjojin ba hakan yasa lauyoyin pdp suka garzaya a field court wato kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar kaduna a nan najeriya suka shigar da wannan hujjoji hakan yasa lauyoyin apc suma suka ji ba za su iya haƙuri ba suma suka rangaya zuwa kotun koli wato supreme court da ke abuja a najeriya suka kalubalanci kotun kaduna a bisa dalilin me za ta karbi wa'annan hujjoji wannan wata dambarwa ce da ta ɗauki salo a baya to jama'a kar da mu manta ita kotu dai a koda yaushe makauniya ce bebiya ce ba ta ji ba ta gani sai abin da aka gabatar mata kuma aka ɗau hannunta aka ɗaura a kai ta taɓa ta ji shi a zahirance kafin nan take iya yanke hukunci hakan ce ta sa muke la'akari muka nazarci wannan shari'ar kotu a koda yaushe hujja shine abin da take aiki da shi yayin da aka ce an rusa dukan wata hujjoji da suke gaban kotu to kotu fa ba ta da wani hurumi na yanke shari'a face ta kori wannan ƙara amma kafin nan tana ƙara iya bada wasu adadi na wasu lokuta domin a ƙara gabatar da hujjoji ko kuma a ƙarfafa wayannan raunanan hujjojin da ke gabanta ko wala Allah sa iya zama hujjar da za a iya kallo wajen iya dogaro da su a yanke hukunci amma idan aka rasa hakan ko tufa ba ta da zaɓi face ta kori ƙara tana so ko ba ta so kamar yadda kowa ya sani idan fa za a yanke hukuncin nan kotu takan yi dogaro da sashe kala-kala na kundin tsarin mulkin najeriya da kuma dogaro da manya-manyan kasashen duniya da suka ci gaba kamar irin su america us kamar irin su uk ingila dole kotu sai ta ba da hujjar cewa shari'a mai lamba kaza a rana kaza a wata kaza da aka taba yankewa a ƙasa kaza mai kama da kaza ya yi daidai da irin wannan shari'a haka zalika a ƙasa kaza an ƙara samun shari'a shari'a mai lamba kaza da lokaci kaza shi ma ya yi daidai da irin wannan shari'ar don haka mu ma muke la'akari da irin wannan shari'o'in sannan kuma muke la'akari da kundin tsarin mulkinmu sashe na kaza bangare na kaza shi ya ce a yi kaza da kaza kafin nan a iya yanke hukunci amma idan aka rasa hakan to yanke hukunci abu ne mai matuƙar wahala don haka mu dai sai dai mu zuba ido mu ci gaba da bibiya mu ga yadda wannan shari'a za ta ƙarshe domin mun tabbata cewa wannan shari'a ce da za a bi ta daga matakin kotun jiha har matakin kotun ƙasa wato supreme court da ke abuja domin a ga wani irin fassara doka za ta yi ita kanta justice shamaki ta ce gurin da ta yi kuskure tana fatan kotun gaba wato za ta fassara dokar wato ta gyara mata idan har ta yi kuskure a wannan shari'a don haka muna zuba ido mu ji fassarar da kotun kaduna za ta yi idan pdp ta yi a filin subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kurum zaku